‘yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka faɗa Masorai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A yi zama na keke da keke da dume neman mulki. A ah, fudda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko ɓangaren eh, suke bukata wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi saboda kaga 'yan siyasa suna da wata aƙida za ka ga su zo da ayyuka in za ga yawanci ba abu ne wanda jama'a suka cancanci suka ce shine bukatar su ba muna da karfi da ikon da za mu iya canza wannan halin da ake ciki mu ne iyaye mu za mu gaya wa 'ya'yanmu abin da ya kamata su yi wane je ka yi rijistar zaɓe wane ka zaɓen mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha mu gaya wa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayinka na mai gidanmu zaben mana abin da ya fi alkhairi yau shirin na dauke da tsokaci ne akan kulla alaka tsakanin 'yan siyasa da al'ummar gari a yayin neman ƙuri'a domin kaucewa yanayin rashin cika alkawari wadda ke haifar da tauyewar haƙoƙin jama'a bayan an kafa gwamnati a matakai daban-daban a dakace mu. afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa. Asare bayan shekaru 23 da komawa ta farkin demokaradiyya babu katsewa a Najeriya. Yanayin alaƙa tsakanin 'yan ƙasa da shugabanni a ƙasar na ci gaba da samun koma baya, la'akari da ƙorafe-ƙorafen da ke fitowa daga jama'a game da al'amuran da suka shafi haƙoƙinsu a wuyan hukuma. A shekara ta 2023 wato baɗi kenan idan Allah ya kai mu, za a gudanar da babban zaben kasar karo na bakwai tun daga shekarar 1999 da sojoji suka miƙa mulki a hannun farar hula daga wancan lokaci ne 'yan siyasar ke yi wa 'yan ƙasa alƙawuran kyautata rayuwa ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da tsaro da hanyoyin mota da walwala da sauran batutuwa da suka shafi rayuwar 'yan ƙasa waɗanda dokokin ƙasar suka halatta musu amma har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba kamar yadda ya kamata sai dai ƙungiyoyin ci gaban dimokuraɗiyya a najeriya sun ce lokaci ya yi da al'ummar ƙasar za su sake salon alaƙar su da 'yan siyasa musamman masu neman riƙe madafin iko. Kwamar Abdulzak Alkali shine shugaban kungiyar Ocean da ke aikin wayar da kan jama'a game da muhimmancin demokradiyya. To abin da ya kamata a yi shine tunda yanzu an kara samun wayewa da kuma fahimta ta kanta demokradiyyar. Akwai batutuwa da muke ta ƙoƙari mu a matsayinmu na ƙungiyoyi masu zaman kansu mu'assasa wanda zai ba jama'a dama a yi zama na keke da keke da dume neman mulki su amfani da damar su da tsarin mulki ya basu na tuntuɓa da yin organization wato su haɗa kansu kamar a matsayin ƙungiya wadda take wakiltar constituency ko jiha ko ɓangare kamar region ko kwamiti na dattawa ya kamata su a rinka zama da wannan 'yan takarkaru a fidda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko ɓangaren suke bukata wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi a duba batutuwan nan a samu masu ilimi a ciki wanda su yi binkice kan menene bukatun wannan yanki namu saboda kaga 'yan siyasa suna da wata aƙida za ka ga su zo da ayyuka inda suke samu su especially su yan majalisa sukan zo da constituency project constituency project din za ga yawanci ba abu ne wanda aka jama'a suka cancanci suka ce shine bukatar su ba sai dai dan shi abin da ya iya samuwa kenan kuma watakila akwai bukatar sama a ciki za ka ga an zo an kama constituency project zai inganta rayuwa al'umma ko ba zai inganta ba amma za ga ya kafe sun kafe a kansa to ya kamata wannan yanayi a samu wayewa ta cewa kada a bari a rinka yin wannan tunda dama ta kawo ayyukan nan da kasafin kuɗi da ake na constituency project din nan tana nan har yanzu ba canja ta ba amma jama'a su ringa yin samun haɗaka da masana da dattijawa da matasa na kowace al'umma su ringa haɗa kansu a samu a fitar da wayannan batutuwa masu mahimmanci haka fa to amma wasu akan ce idan bera da sata ita ma daddawa na da wari domin za a iya cewa su ma al'ummar da ake yi wa shugabanci ko jagoranci suna da nasu kuskure ko laifi la'akari da cewa sukan tinkarar mai neman ƙuri'a da wasu bukatu da suka fi ƙarfin kujerarsa ko hurumin ikonsa a ƙarshe kuma a gaza cikawa shi kansa wani sayin mai yin mulkin yakan samu karancin ilimin ya san yaya kujerarsa take me zai iya yi ma bai zai iya yi ba to ka gan har aka samu a garin shi al'umman ma da yake wakilta su za su fi shi rashin sani ma to wannan yanayi ya kamata a ce an samu gyara irin wayannan masana na al'umma su iya taimaka al'umma su gane a ina layin ya tsaya me dan majalisar mu zai iya yi me gwamna hatta gwamna akwai abin da zai iya yi akwai abin da a hurumin gwamnatin tarayya yake sai shugaban kasa ne zai maka kamun batun tsaro to amma ba a nan gizo yake sakar ba su wani 'yan siyasar za su iya yin akwai mataki da za su iya hawa ko da bukata ta fita su idan jama'a sun gabatar da ita ya kasance sun miƙa ta hurumin da za a iya yin kuma yanci da yawa 'yan siyasar mu ba sa wannan sai dai ka ga kuɗin da ya kamata a ce an kashe su wajen inganta batun ilimi ko lafiya ko wani abu dai na al'umma sai ga an tsohon buge da yin empowerment an je an samu mashina ko an samu keken ɗinki ko na abu a zo a kashe shi wanda za a ɗauki hotuna na jama'a kullum shi yasa abubuwan namu ba ma samun biyan bukata. To Allah ya kyauta nan gaba a cikin shirin zamu mu ji abin da mata ya kamata su yi na tinkarar wannan zaɓe na 2023 la'akari da ƙalubalen da suke fuskanta sanadiyar makalewar haƙoƙinsu a hannun mahukunta. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama Madala, Madalla, masu saurare rashin sauke nauyin da 'yan siyasa kan ɗauka a yayin zaɓe na mummunan tasiri akan mata da yara musamman ta fuskar ilimi da tsaro da kiwon lafiya da sauransu. Barista Amina Umar Hussein ta ƙungiyar lauyi mata zalla ta Najeriya ta yi tsokaci. to idan ka duba za ka ga a duk wannan tafiyar da ake gaba ɗaya mata su suka fi shan wahala su suka fi shan samun asara to me ya kamata mi abin da ya kamata mi shine ya kamata saboda mu kalla abu guda uku na farko mu muka fi yawa ko shakka babu mun fi yawa saboda haka muna da ƙarfi da ikon da za mu iya canza wannan halin da ake ciki na biyu mu ne iyaye mu za mu gaya wa 'ya'yanmu abin da ya kamata su yi wane je ka yi rijistar zaɓe wane ka zaɓen mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha mu muke da mazaje mu matan aure ne mu gaya wa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayinka na mai gidanmu zaɓen mana abin da ya fi alkhairi idan za mu dage mu mata mu gaya wa maƙotanmu mu gaya wa ƙawayenmu wallahi za mu iya canza najeriya ta dawo najeriya da muke mafarkinta a baya tun da shekara talatin da suka wuce ba mu san wani tsoro ba ba mu san sace mutane ba ba mu san garkuwa da mutane ba ba mu san a saka bom ya tashi ba duk ba mu san komai ba muna cikin aminci yaron kaɗan shekara uku hudu zai tafi makaranta kusan kilomita ɗin shi shi kaɗai ya je ya dawo amma yanzu ba a haka saboda haka mata mu muka fi shan wahala mu muka fi yin asara mu muka fi kwasar gashin mu a hannu kuma muna da iko muna da ƙarfin da yadda za mu iya canza wannan halin da muke ciki mu fito mu juyin juya hali mu faɗakar da 'yan uwanmu mu fita mu kaɗa ƙuri'unmu kafin ma kaɗa ƙuri'a mu gaya wa 'ya'yanmu da mazajenmu da maƙotanmu kowa ta je ta karɓo katin zaɓenta mu zo mu zaɓi shugabanni na gari ba tare da duba da kowace irin jam'iyya ba ya kamata mu farka daga wannan baccin mu mata da muke ciki mu zo mu fuskanci wannan kalubalen amina umar hussein kenan sakataren rashin jihar kano mai barin gado ta kungiyar lauyoyi mata zalla ta najeriya yanzu haka kuma ita ce cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.